yammacin juma'a 26 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 25 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2019 barkamu da haduwa a wannan masallaci da ake kira da suna jami'u sheikh falhat as-salafi wanda ke nan tudun jikun a garin Zariya a jihar kaduna a nan nigeria haduwa tare da 'yan uwa iyaye mata waɗanda suka taru don sauraron tunatarwa akan wata matsala daga cikin matsalolin rayuwar musulmi Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin wannan haduwa tamu ya kuma sanya albarka a cikin munasabar aure wadda a sanadiyar ta ne aka gayyaci wannan muhabara waɗannan ma'aurata muna musu addu'a da cewa barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fil khair a matashiyar da aka bayar a sanarwar wannan haɗuwa, ita ce A rashin biyayyar mata ustazai ga mazajensu ina mafita wannan na tsammanin shine abin da aka rubuta a takardar sanarwa wadda ta iske kuma na sami labarin cewa akwai abubuwa da suka biyo baya na maganganu da bayyana ra'ayoyi daga wasu 'yan uwa ma dai ko ɗalibai ko masu bibiyan wannan zaure na makaranta mai albarka waɗanda suke ganin rashin dacewar wannan matashiya ko kuma suka bayyana cewa ya kamata a yi mata kwaskwarima ɗan uwa malam yusuf lawal yusuf hafizahullah ya same ni kai tsaye akan wannan magana a inda na ce masa ni kaina ina ta ba game da dacewar matashiyar da kuma me ma zan faɗa idan na zauna a kan amma ina ganin tun da dai ku da kuke tsare-tsare wanda ku ne malamai a waɗannan islamiyyu da zaurukan karatu kun yadda a tattauna akan haka bai kamata wani kuma wanda yake ɗan kallo ko mai bi ya zama shi zai yi tasiri wajen canza muku tunani ba na ce inda malamai ne da masu karantarwa da waɗanda suke da ruwa da tsaki suka ga dacewar a canza su da sai a canza da amma tun da ba su ba ne tuni ina ganin a wanzu akan wannan matashiya da fatan Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa kan duk da haka bayan dogon nazari sai na ga dacewar in yi mata ma ɗin zuwa ga cewa a in kirayi lakta da suna zuwa ga ustaziya gida zai ɗan rage yawan kalmomin da ke ciki kuma ya suturta da ake gani kamar na kyara ko na tonan siriri da ake so a mata ustazai wanda kwata-kwata ba haka maudu'in yake nufi abu na biyu da nake so na yi tsokaci a kan shi ne. a wajen sanarwar da aka yada game da muhadarar wanda ta tabu duniya kuma sakamakon tasirin hanyoyin sadarwa na tafi da gidanka na duniyar gizo an yada wasu kurakurai musamman game da sunana na yi malar yusuf magana a kai cewa sunana kawai sunana kabiru abubakar sai kuma lakabin asgar wanda ya zama wani juz'un la ya tajazza daga sunan duk wannan mukaman da ya ta jerawa a jiki ba sa cikin sunana sunana kenan kawai kabiru abubakar asgar babu shek a cikin sunana ana iya cewa da asgar idan a jami'a amma a wajen gari suna na kabiru asgar kawai in kuma an latsa min malam irin wanda ake ba wa kowane ba shi ta babu da shi wannan haka kuma da ƙoƙarin dole sai an makala wani hoto nawa a jiki wanda ban san ma inda malami su bai samu shi sai da na ta tunani ma na tuna ashe a wajen wani taron ɗalibai da aka yi ne a jami'a ya samu ya makali hoto na ba da sani na ba ba da izini na ba Allah ya yafe mishi da ne da shi gaba da a ina so ba da uzuri har ila da cewa Hausa ta rikikitacciya Hausa ce za a ta ji Hausa wata iri ko kuma ya da Larabci ko da Ingilishi da sai a yi haƙuri da abin da ya tsawaka na san wasu musamman a akwai masu bibiyan karatuttuka na har daga nesa suna yawan mun korafi akan cewa Hausa ta birkitacciya ce to baya da na iya da wannan abin nan aiki da ke cikin yare na wallahu musta'an wannan muhadara da na kira da suna zuwa ga ustaziya na raba ta zuwa wato gaba guda hudu gaba ta farko tamshi shimfiɗa gaba ta biyu ita ce bayani akan menene ke jawo matsaloli a gidajen auren mata waɗanda ake ce mafustazai gaba ta uku menene waraka ko mai mafita game da wannan matsalolin sannan kuma sai naɗewa daga ƙarshe wato katina? ina neman taimakon Allah subhanahu wataala nake cewa abu na farko shine tamhi wato shimfiɗa din a ya kamata tun farko mu sani cewa ya kuma kuwa masu albarka cewa saɓani da rashin jituwa a tsakankanin ma'aurata wani abu ne na ɗabi'a wanda ba za a taɓa iya guje shi. babu wani gidan aure wanda ya wofantu daga saɓani ko rashin fahimta ko rashin jituwa ko a samu takun saƙa ko ta taɓin za a kan wani abu yau da gobe wannan ɗabi'a ce ba za a iya guje mishi ba a da haka idan abu ya zama na ɗabi'a ne bayi bayi a guje shi sai a nemi hanyar magani alal misali babu yadda mutum zai rayu da rai da lafiya a ce kuma baya jin yunwa ba zai yi ba sai dai kawai ya tunanin duk sanda ya ji yunwa da ya zai ita shine ne ma abu babu yadda za a yi mutum yana da rai da lafiya ya rayu a ce baya zagayawa ban ɗaki don biyan wata bukata dole sai dai kawai in tashin gida ya nemi ban ɗaki ba zai ce zai wadatu daga wannan bukatar ba to haka duk inda aka zauna kuma da bawo shi ke cewa zo mu zauna zo mu saba sai an samu sabani amma yana zama matsala ne shi wannan sabanin idan ya zama ya yi yawa ko ya hana zaman auren ya yi ko kuma ya haifar da matsaloli da suka biyo baya wanda suka ƙara ingiza shi don haka wannan shi abu na farko dalili akan cewa gidajen auratayya ba sa rasa saɓanin za mu yi dalili daga ɓangare guda uku ɓangare na farko daga cikin abin da alƙur'ani ya nuna mana ɓangare na biyu daga cikin abubuwan da aka tsinta a cikin suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bangare na uku kuma daga 'yan rayuwa daga abin da muke gani a rayuwar mutum da kullum idan muka lura a cikin Alƙur'ani mai girma a wurare mabambanta Allah ya yi magana a kan wato gidajen aure da yadda za a katange su daga yiwuwar sabuwar wata ɓarna domin shi alkur'ani ko kuma ita shari'ar musulunci tana da abin da ake cewa preventive measures wato matakai na hana faruwar matsala ba sai ta faru a nemai da za a yi ba duk abin da Qur'ani ya faɗa game da laifuka cewa yake a guji inda ake a guji abin da zai dawo zina kar a je inda za a yi fasikanci kar a yi kaza kar a yi kaza ba wai sai in ta faru a san inda za a yi da aka misali alkur'ani mai girma yana cewa game da mata da mazajensu Allah yake cewa wala tasamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lirrijali nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadlihi inna Allah kana bi kulli shay'in alima a cikin suratu an-nisa Allah yake cewa kar ku dinga wato yin buri kowa yana fatan ina ma a ce shi yake da abin da wani shi yake da shi tsakanin ma'aurata ko tsakanin wasu mutane daban Allah ya ce mazaje suna da rabo da gaske abin da suka samu mata ma suna da rabo da gaske abin da suka samu ku nemi falalar Allah a wurin sa lalle Allah ya kasance mai ilimi ne akan komai wannan hani ne akan kada mata da miji su dinga yi wa juna ganin kyashi ko yi wa juna a wato bakin ciki da sa ido akan abin da a za ka samu akwai namijin da in matan shi tana sana'a to shi ke sai shiga bakin ciki da sa ido a kan cewa tana fa samun arziki yanzu za ta gagare shi to Allah ya hana don kar a samu wato matsala haka kuma faɗin Allah da yake cewa abin jami'in ƙwabuna alal nisa'i bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim azwa karshen aya har zuwa Allah yake cewa wallafi تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا kun wannan ayar a ƙarshe ƙarshen ta dinnan na bayani ne akan yadda za a warware rikici idan ya faru tsakanin maza da mata a gidan aure wannan yana nuni zuwa ga ashe rikicin yana iya aukuwa kenan don haka har aka kawo bayani akan yadda za a warware cewa idan sun yi kaza a yi musu kaza a yi musu kaza za mu zo bayani akan wannan a gaba insha Allah haka har da yau a cikin lissafi farin Allah da yake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan ana tsoron shiqaq wato sabani ne tsanani tsakanin miji da mata sai a nemo masu sulhu daga dangin duka biyu wannan ma yana nuni zuwa ga yiwuwar samuwar saɓani tsakanin ma'aurata haka fadin Allah da yake cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raba fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha zuwa ƙarshen aya cewa idan wata mace ta yi tunani ta ji tsoron cewa mijinta zai juya mata baya zai fita barcinta zai kuma yayin wata matar can daban babu laifi su zauna a yi negotiation a yi a tattauna a yi yarjejeniya akan kowa ya haƙura da wani haƙƙinsa don dai a ci gaba da zama auren wannan ma yana ishara zuwa ga yuwar sabuwar rikici haka idan muka kalli a bayanin da Allah ya bayar akan qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wannan sura ko ayoyi cikin suratul mujadala sun biyo bayan wani rikici ne da ya faru tsakanin wata mata da mijinta har yi mata zihari kun ga rikicin ya faru kenan a aikace haka idan muka kalli abin da ya sauka na alqur'ani a cikin suratul tahrim inda Allah ya da bayanin irin wani a rikici da ya kunno kai a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tsakanin shi da matansa wanda har ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi ya yi musu yaji baya shiga gidan kwana 30 ko 29 da yi wa kowa magana ba a cikin su bai shiga gidansu kun ga a shi da gaske an yi rigima din a ta zamantakewa a gidan manzo Allah sallallahu alaihi har ma ta kai ga yayi yaji kenan abun yana iya aukuwa kuma kenan babu wani gida da za a ce abu karfin haka dan da akwai gidan da ya fi ƙarfin haka ya kamata gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kan gaba wajen fifiko da dacewa da a ce san babu rikici amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta fama da matan shi da irin waɗannan rigingimu sai da Allah ya musu kashe cewa ko dai su zauna da manzon Allah su mai da'a da biyayya ko kuma Allah ya canza musu asallahu in tsallaka kunna an yi da mu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin har zuwa kashi aka rabbuhu in tsallaka kunna Allah ubangijinsa ya ga dama ya sa annabi ya take ku kuma Allah ya canza mushi da wanda suka fi sai da aka musu wannan to gaskiyar tukunna sannan aka ce kuma ya ba su zaɓi يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا زواج idan rayuwar duniya ko kuke so kuna so ku hole ne to ku zo a yi kaza a yi kaza a yi kaza waɗannan duka shi ne waɗanda za mu iya tsinkayar daga cikinsu cewa rigima ko saɓani ko rashin fahimta abu ne wanda yake waƙi ba zai yiwu a kauce mishi ba a rayuwar aure ta ɗayan ɓangare na biyu wato ɓangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ishara a gurguje cewa akwai hadisai da dama da suka zo suka tabbatar da cewa an yi rigingimu an yi sabanin aure a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a gidansa ko a gidan wasu sahabbai alal misali akwai hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu wanda hadisi ne mashhuri yana cikin sahih Bukhari wanda Umar yake bada labarin zuwan sa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wa ƴan sahabba wa'azi akan biyayya aure Umar ne yake zaune a gidansa yana kirga kudade ko yana wani lissafi sai matarsa ta sa baki a cikin abin da yake sai ya mata tsawa ya ce ina ruwanki da abin da nake da ke samun baki sai ta ce ka ji ka kai yarka tana san gidan manzo Allah sallallahu salama tana tsagalgale mishi kai kuma nan kana so a maka biyayya sai hankalin shi ya tashi ya ce da gaske kike kike kwarai ko yace to wanda ku duk ya ta shiga wurin shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu yayi marmaza ya hada kayan sirarsa ya tafi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin Hafsa ya ce mata ai Hafsa ya ki Hafsa atughadibu ihdakunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa tahdimuhu al-yawma hatta al-layl wai da gaske ne ɗayan cikin ku takan yi fushi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaurace mishi tsawon wuni har dare ba ta magana da shi ba qalat na'am tace kwarai kuwa sai mu yace laqad khifti wa khafifti kin shiga uku afsa kin lalace nan ya ta mata faɗa ya ce karki ruɗu da aisha wannan wanda kyanta yake ruɗanta tana ganin annabi yana kanta saboda kyanta kake ruɗa ita ki tsaya matsayin karki dame shi da bani bani idan ba ki da shi ki tambaye ni hafsa ba da ji wannan faɗan da ya mata ba sai da ta yi abin da bai dace radiyallahu anha wa an abiha almuhim kun ga daga take nan ya auku a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wannan rigima har an zo yin sulhu sannan a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim da Ahmad suka fitar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta inni la a'lamu idza kunti radiyatan wa idza kunti alayya ghadba yace ina ganewa a san da kike jin dadin zama da ni kuma ina ganewa san da kike fushi da ni tace mishi ya kake ka gane yace idan muna zaman lafiya in zaki rantsuwa kake cewa rabbi muhammadin idan kuma ba ma muna cikin fada ko ba ma jituwa in za ki rantsuwa sai ki ce wallazi anzala alquran ko ki ce wa rabbil ka'aba wato ko sunan shi ba ta fada idan tana jin haushin shi to kun ga ashe ana yin fushi ma a gidan manzo Allah sai sama ta yi mushi magana salawatullahi wa salamuhu alayhi haka a hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu wanda yake cewa kamar da Imam At-Tirmidhi da ibnu maja suka fitar da shi da ibnu abi shaiba da isnadi tabbatacce wanda ana ke ba da labarin cewa wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kawo mishi kyautan wani abinci yana ɗakin Aisha da kawo abincin Aisha kawai sai fushi sai ta sa kafa kawai ta hambara kwanan abincin kwanan ya zube abincin ya watsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannu tattare abincin nan yace ma wasu yara da suke gona a wajen kulu fa inna ummakum qad gharat ku ci abincin nan wannan mata ta yi mishi ta kishi ya ya haura mata hankalinta sannan ta lalata musu kwano ta fasa musu kwano sai annabi ya ce to a dauki kwanan ta aje a biya qas'atun bi qas'atun wannan ma yana tabbatar da aukuwar ire-iren waɗannan abubuwa haka in muka kalli irin yadda Aisha da kanta radiyallahu anha take ba da labarin cewa tana matukar kishi da khadija bintu da radiyallahu anha tare da cewa ba ba ta rike khadija a gidan auren ba sai da khadija ta rasu radiyallahu anha sannan aka aure ta amma saboda yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake da wafa'i cika alƙawari yana damuwa da labarin khadija kullun yana mata labarin khadija baiwa Allah kaza kaza kaza kaza sai ta zama tana kishi da matacci da ake cewa ko abin yana damunta kullum har wata ran take ce mishi wai kai kana ta labarin wata bazawara wata ta riga ta mutu Allah bai canza maka da wata bita ba yake ce mata Allah bai canza mu da wata bita ba sai dai wata daya yana mata tilawa wannan karatu kullum yazo aikin da sai ya tana mata cewa Khadija ta fi da daraja take daga nan na gane cewa Khadija ba sa'a ta bace sai na dina damuwa da al'amarin haka hadisin ainihin wato rigima da ta faru tsakanin Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu da matar da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima radiyallahu anha a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje gidanta yace mata aina ibn ammi ina mijin nake tace gashi san wai ya fita ya je masallaci ya kwanta yake shigowa gidan nan saboda mun yi fada kaga yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarta da tarbiyyarta amma ita ma suna yin fada da mijinta da haka abu ne na dabi'a da ba a iya abin nan hanawa a wannan hadisi na Aisha na Fatima yana cikin Bukhari shi ma da Muslim akwai ta riwaya ta Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Imam Abu Bakr al-Baihaqi rahimahumullahu ajma'in da isnadi tabbatacce wanda ya ba da labarin cewa mata wajen su 70 sun zo sun kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo kara cewa suna ta yin fada da mazajen su kuma har mazajen na su. akan duka shine annabi yake cewa to wanda yake dukan mata ba shi daga cikin zababbun mutane a cikin ku daina dukan mata haka a a a hadisan suka zo da ire-iren waɗannan labarai masu yawa to ta fuskar kuwa waƙi in rayuwa abin da yake faruwa wato abin da yake reality wato abin da kowa ya gani ko kuma ya faru da ke ko ya faru da ƴar uwarki ko ya faru da mahaifiyarki ko ya faru da ƙanwarki a gidan aurenta ko da yake ko da ɗalibanki ko da ‘yar azinku ko kuma ke da kanki ya faru da ki waɗanda suke zaune suke jina a ɗin anan waɗanda suka yi aure za su tabbatar da wani. cewa ta taɓa yi rigima da mijinta ko da kishiyarta ko ta yi cuta ko an cuce ta ko an bakanta mata ko ta bakanta wani tun da aka fara aure a duniya haka yi har ba a fasa ba za ka za ki ga dattawa in za a kai amarya za a yi cikin ki ta haƙuri ba ki ta haƙuri haka su ma maza ake gaya mutum sun ya aure ai ta hakuri in ba hakuri ba zai yi wa dole sai an yi sabani wani auren ba a wuce mako guda sai wanda suka yi auren sun fara da damar da ya sa masu kai auren mako guda kafin kafin asabar ta zabe za su fara da damar amma kuma haka za a haƙura a ta zama dai in Allah ya kaddara zaman har a zo a saba a haƙura da rigima ta zama ba kuma rigima ba wannan shi ne wajibi na tabbatar da cewa duk mai saurare na kai tsaye ko da gaba inda ya taɓa yin aure ko namiji ne ko wata zai gaggata wani cewa duk yadda kuka fahimci juna a matsayin saurayi da budurwa ko masu neman aure a bayan an zo cikin auren wanda zaman gaskiya ne zaman gaskiya da gaskiya ne wasu abubuwa za su bayyana sabanin abubuwan da ake tsammani wannan kenan to a an ce wannan sako zuwa ga ustaziya ya kamata mu san wa ake nufi da ustaziya don wanda ake sakon da su su sani a lafazin ustaz ko ustaziya wanda hausa ce da aka aro daga wani yare asali su ma larabawa ba kalmar ba a yaren su take wannan kamar yadda malaman lugha suke faɗi asalin kalmar an aro ta ne daga ainihin wato yaren da ake ce ma farisa yaren farisa wato persia kamar yanzu a ce yaren ƙasar iran ce wanda a can yarensu abinda take nufi malami ko kuma wanda ya kware kan wata sana'a kuma har yake koya wa mutane kama ce ƙwararren magi ko ƙwararren tela ko ƙwararren mai ainihin wato aikin ba da magani ko makamancinsa sai a ce mashi usta wato ƙwararre gogagge da lokacin da farisa suka shiga musulunci sai suka shigo da yaron daga nan sai wannan kalma ta yi na so ta shigo cikin musulunci sai aka waye gari ana ba ta irin wannan ma'anar ta nuna girmama mutum da sanin cewa ya iya wani abu ko ya kware kan wannan abu al-imamu al-hafiz abu al-khattab ibn a cikin littafin shi al-musrif ya ba da wannan labari cewa kalmar ba asalin larabci ba ce haka al-dawaliki da abul baqa al-ukbari a cikin sharhin diwan din al-ashair al-abbasi shine abu tsayib al-mutanabbi Dukkan saka suka fara kuma ya zo a cikin tura a cikin literature na musulunci da wannan ma'anar don cewa ustaz yana da gogagge ko ƙwararren malami wanda ke koya mutane ilimi kamar yadda za mu gani misali a cikin tarihin abu ubaida alƙasir ibn sallam a inda alimamu zahabi yake ba da labarin cewa ahmad ibn hanbal yana cewa a abu ubaida ustazun abu ubaida ƙwararre haka ya zo a cikin ainihin wato a har ila yau littafin abu sheikh al-asfahani wato akbaru asfahana da yake labarin malam abu abdullahi ibn manda yake cewa ibn manda ustazu shiyu'hina wa imamuhum ustazu shiyu'hina malamin malamanmu ne kuma limamin su al-imamul bayhaqi a cikin littafin shi mai suna a sunanin kabir ya hakaito labarin wani mutum mai suna alhassan ibn mansur wanda malamin su bukari ne da muslim ya rasu ta 238 an so a bashi shi ya gudu ya ɓuya ya ta addu'a ya ce Allah ya sa ya mutu bai daɗe bai mutu da haka bai wannan alƙalanci ba to wata rana ya shiga ya ce ya shiga gun malam yahya Ibn yahya annai saburi malam imam muslim ya ce ya mai sallama sai malam yahya ya ƙi kula shi to a wajen sai yake cewa da kaltu ala yahya ibn yahya fa sallamtu alayhi fa lam yaltafi ilayya fa jalantu nahiyatan hatta tafarraqa an-nas fa danawtu wa qabbaltu ra'sahu fa qultu ya uttar shine abin da so nuna mana da yace ya shi mun wannan malami ya sallama sai malami ya kula shi yana fushi da shi sai bari sai da aka watse gaba ki da sai je kama hannun shi ya kullace shi kamar yace mishi ya uttar kamar da hausa a ce Allah shi gafar ta mara ko Allah ya ji kan malla kun ga suna amfani da lafazin ustaz dan girmamawa ta nuna cewa malami haka har ila yau a cikin littafin shu'abul iman na Imam al Ya ya bada labarin wani abu da aka ambata daga Imam Malik rahimahullah wanda Isma'il ibn Abi Uwaisin wanda Maliku kawunsa ne kuma malik malamin sani ya rasu shi ismail shi ta ɗari biyu da ashirin da shidda bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam al-bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da al-imam ibnu majah dukkanin sun fitar da hadisan shi yace sami'tu khali malik ibn anas yaqulu qala li rabi'a najib najib kanin wan mahaifiyata malik ibn anas Yace ce rabi'atul ra'ayi rabi'atu ibn abi abdurrahman ya ce wa Malik. sai sai ya ce wa kana ustaza malikin rabi'atu ya kasance malamin malikun cikakken labarin shi ne ya ce wa maliku a man safala su wane ne wulakantattu sai ya ce maliku ya ce man akala bidinihi wanda ya ci duniya wanda ya nemi duniya da addininsa sai kara ce wa maliku man safala su safala to su wane ne kaskantattun cikin kaskantattu sai ya ce, man aslaha duniya ghairihi bidini wanda ya gyara wani addini ya bata duniya ya bata ya gyara wani duniya ya bata addinin sa ce yace jarani to daga nan sai malamin ya bashi ijaza cewa ya je ya karanta ya kai malami ya je karanta a shayi shi ne duk waɗannan malamai an kira su suna usta da aka adda can haskin larabci kalmar ustaz na nufin malami ko ƙwararri ko gudunmi a wannan zamanin namu da muka zo idan zuma tana nufin abin da nasara ke ce ma a yarurrukan turanci abin da ake ce ma profesa wato babban malami a jami'a haka kuma mutane da ake ganin girman kamar manya kamar dattawa da ana kiransu da suna ustaz to amma mu a ma'anarta a nan lokal ma'ana a kandin ɗinmu na hausawa ko na musulmi a arewacin najeriya kalmar ma'anarta ta kuntata ta yi kunci a yi daga zarar an ce ustaz ko ustazu ko ustaziya abinda ake nufi shi ne yan kishin addini yan addini gaba dai gaba ne wato yan izala yan ahalu sunna yan salafiya yan mss masu ɗage wando masu barin jemu masu yin hadda masu zuwa gun wa'azi mata masu sanya dogayen hijabi da niƙaji masu zuwa gun muhadara masu yin sallar tahajjud masu azumin kenan da alhaji ƴan musabaka ƴan addini ga rikishi su ake kuma ustazai haka ne ko ku ga an mutata ma'anar magana dama kalmomi suna samun kansa a cikin wannan ta burga wani lokaci ma'anar su ke faɗi wani lokaci da kuntaka kamar kalmar siyasa wanda aka yi sana na shugabanci da jagoranci ta zo ta kunta ta zama kawai ma'anarta dimokuraɗiyya ko ma ka ce karya da yaudara kamar kalmar ainihin wato a abin nan daƙiƙ kalmar daƙiƙ a larabci tana nufin abu mai tsari ko wanda yake an yi shi yadda ya kamata ko wanda yake yana da kyau amma da aka kawo su hausa sai aka bata ma'ana aka sunan su maka ce daƙiƙi wanda zai da tsari ko da za abin da yake kun ga an bata ma ma'ana kishiyar ma'ana ta asali Wani yana cikin abin da suke ce ma abin nan wato al'ittirar allogawi aran kalma da musayar fasaha tsakanin harsuna da haka idan muka yi ustaziya a da muke nufi shine mace musulma mai kishin addini wacce take da alaka da karatu ko zuwa islamiyya ko zuwa hadda ko musabaka ko take yin duk wani activity da ya shafi kishin addini da gwagwarmaya an santa a cikin anguwa an santa a cikin dangi an santa a cikin kawaye cewa mai kula da addini Dan haka koda a ce sauran mutane suna faɗin kalmar ne da ingilanci to kake ga take a matsayin ingilanci ki ɗauka karama ce daraja ce da a ce miki yan shamishin ko a ce miki yan yawon banza ko a ce miki yan jikika gani ko yan talla a zara ce miki ustazi zara a sanki akan addini a san cewa addini kika fata ya fi miki mutunci ya fi miki a akan a ce an san ki a wani abu can daban wanda ba shi ne kyau a daga wannan ina ganin ya ba mu haske akan wa ake nufi da ustaziya wato ta macen ustazi wanda kuma a ƙashin gaskiya daga cikin abin da ya sa wato wannan matashiya ta taso shi mutane da dama sukan auri ustaziya ko da su ba ustazai bane ko da su ƴan duniya ne kawai kusan idan ka ake an bar ba ustazai an ba musu harkar lahira sauran mutane kuma sun musu rike harkar duniya da ko koda ma ana wata magana ta ba addini sai ka zaɓa ai wannan ku ya shafa kamar ba su zuwa ba bane su kawai abin da suka damu da shi shine kasuwanci noma kiwo karatun boko sana'a ku kuma ustazai ku je ku damu da hadda alkurani ku damu da zuwa gun muhadara da tahajjudi da zuwa gun tafsiri da sauraron malamai da yin sadaka da yin azumin litinin da alhamis su zai kuke yi ba wasu to da haka sai aka waye gari hatta waɗanda su ba su da ba su da sagi da ƙoƙaranci da suna son zaɓar ustaziya malaman islamiyya kullum ana kawo musu jiya ana neman wanda za a ba sun an je musabaka duk wata mata da aka gani ustaziya da da kyakkyawar abin nan wato tilawarta sai ga 'yan duniya da masu kuɗi suna suna abin nan wawa sun su kwashi kowa yana ganin idan ya aure irin wannan to ya gama cin riba to idan ya aure ta a tsammani shi zai ga wata ƙaramin mala'ika ce zai samu wato babu matsala kawai to idan ya je ya samu matsala sai ya zama ya samu wato haibatu amal ya zama abinda wato ya zama disappointed ya shiga cikin damuwa cewa shi ita ma za ta yi abu kaza ya ɗauka zai same ta irin da aka ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytun yana da ka laysat ka ahadin minan nisa ina da za ku yarda da ni a kawunan ra'ayi cewa galibi abin da ke jawo ustaliya take da farin jini shine kowa yana son ya auri mace ta kirki ita kuma ana da yaƙinin da kirki ko ana kyauta mata da su da kuma galibi za ki ga a malaman islamiyya da ustazai maza wata galibin talakawa ne firin da Allah ya ta korafi da ƙunshi. saboda su ma yarinya tarbiya ta taso ana ganin akwai maunin da aka san yana san ta ko yana nuna alama yana shishinar ta amma dare daya Allah kan yi bature wani zai zo kawai da mota da kudi da kaza ya je ya siya iyayenta ya biya maka wuce umara ya canza babata gida da sauran kafin ka ce Jack Robinson a hankalin da ya juya sai da misali rinka ana wuce da ta cikin wata mota tana numfashi ƙasa-ƙasa shi kuma zai ci gaba da tilawa kawai abin da in yayi don Allah Allah ya karba to sai zamanin su da dama waɗanda ke auren su mafiyar lokuta ba ma su da ya gunsu wanda ku cikin kuma ta zuwa a tunda mutane ne dole kana ganin wannan ya zo da abin nan da kyakkyawar mutanen arziki wanda kuma mu sabu kullum za ta tashi a islamiyya rigar shi ma sai a hankali wasu sa ta wuri ba a mata uzuri cewa ba kowa ne zai iya yin wannan istiqama ba to idan aka je gidan auren sai a ga ashe ita ma tana da duk matsalar da kowace masu ke da ita to aka zai mata hukunci sai a tsananta wajen hukunci domin wannan shine ɗabi'ar mutane wato laifin da su suke yi tunda su mutane ne gama gari idan ke da ake miki kallon ustaziya kika yi laifin to za su zarge ki biyar da suke kansu za a ce har da ke da za a je gidan wani biki su suna rawa ke ma idan kan ya ga da kika ce bari ki dan taka sai a ce haba wanki ke ma har da ke su ba suna cikin yin rawan ba kamar a ce su ba za a yi zabi a kai kun fahimce su da haka shi sa matan shi ɗayan wanda ba ustaziya ba tana yin wani laifin amma yana haƙura saboda yana kallon ta gaba garin mutunci amma kina kike ustaziya idan kike wannan laifin to sai ya minka miki wato zargi kuma wannan haka qur'ani ma ya nuna haka Allah ya fara wa matan manzo Allah sai kuma cewa wa kunna ma yutla fi buyuti kunna min ayati Allah wal hikma ku dinga tuna abin da ake karantawa dakunan na Qur'ani da Sunna sai aka ce idan sun yi laifi man yati min kunna bi baishatin yubahar la hal azab a cikin kowane da sai laifi za a ninka mata azaba so ta da ilimi kun tuna da suke cewa a ranar alkiyama malamai waɗanda suka ƙi aiki da ilimin su za a musu azaba tun a filin alkiyama za a zaro hannun cikin shi yana yana bin kasa yana bin filin alkiyama saboda bai aiki da ilimin sa to haka tun a duniya mutane suke mafusta zai wannan kallon ina so na takaita lissafin wato dalilan da ke iya kawo rigima da saɓani tsakankanin ma'aurata ba wanda suka shafi ba ga ustaziya kaɗai ba yana iya shafin kowa kuma ina fatan ku kula da su sosai wanda ba haka ba don Allah idan na gaba ku zuta alike cewa baya ci idan kuma akwai ƙari ina fata ku ƙara akwai su da yawa amma na ƙoƙarin na takaita akan guda goma zuwa sha ɗaya wanda nake tunanin cewa a mafi yawan zamantakewar mu a wannan kasar da ake ce ma ƙasar hausa ko najeriya ko arewacin najeriya to galibi a ɗan ƙaramin experience ɗina wani abubuwan suna faruwa sannan kuma na tambayi wasu wanda suka koli malaman islamiyya ne ko limamai wanda suke yawan sulhun aure ko alƙalai ko dattawa a anguwa na kuma yi konsultin wasu kofi wasu wato kundayen bincike na zamani waɗanda aka yi su don tattauna wannan matsalar a matakai na digiri mabambanta to da haka sai na kai ga tsakuro waɗannan na farko shi ne abin da na faɗa ɗin nan haibatun amal wato disappointment mutum ya zama bayan auren yana nadamar ashe wannan abin haka yake saboda mutane da dama suna tsammanin mace ustaziya kamar mala'ika ce to ita ma ta yi mijin da take aura din ya zama cewa tana tsammanin ya fi haka ko dai a halayensa ko a nagartarsa ko a wadatarsa ko a kaifin basirarsa in ta gan dai da wannan ba ta yi mishi da'a da haka za ta zama tana mishi reni da abubuwa daban-daban alal misali mace ce ta yi haddin alkur'ani ta iya wajen riwaya kala na ta san fassara ta san hadisai sai kuma ka zo ka lalaba ta ka aure ta ana zuwa yin karfa ka da ko izini ya za ya za ta mukaffa wani ruwa mata haddasa dole ta raina mutumin da ta sami shi a haka sai zama tana da damar ne sa ma dama ta sani ta ba ta yi wannan auren ba to haka shi ma ta bangaren shi halal sai ya samu abin da yake tunani game da ita ba haka ba ta yi duk wannan tarin karatun ko bata iya abinci ba ko bata iya biyayya ga miji ba da makamantansu na biyu tattalin arziki wato abin da tsarin rayuwa ko zuruf na rayuwa wanda in suka zo da wahala kuncin tattalin arziki rashin wadata ko talauci ko kuma ya zama mutum ya kasa biya mata bukatun yau da kullum sutura abinci da sauran bukatun ta misali bai iya biyan sai da take su wannan muka lura hatta a gidan manzala Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wannan matsala kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al haya ad-dunya wa zinataha fata alayna ummatukum wannan aya ta sauka ne bayan da mata suka taru suka yi mitin suka ce dole manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara musu kudin ce bane ba za su yi ba suna shan wahala suka zo suka hada mitin suka turo aka gaya mushi manzo Allah ta zama ya zauna da su yana musu nasiha ran shi ya baci al-Imam al-Bukhari da Muslim suka wato cewa a daidai lokacin sai na Bakar ya ji labari yazo yana ma a a Aisha fada Umar shi ma yazo ji labari har ya shigo gidan har yake cewa manzo Allah ta zama laura aika binta Kharija da ka ga yadda muke da matata ɗan gidan Kharija sa'alat nafaka ita ma ta tambaye ta cewa sai na tsara kudin shekarai ya ce mai fushi na tashi zan maki ka har manzo Allah sai sama yi dariya yake ce mishi ka ga su ba ga suna abin da suke ce mulkin to da ka idan ta tadan arzikin mutum bai kai ba abin da yake bukata kuma ta kasa ta kasa hakuri akwai yiwuwar wannan ya zama dalilin raini da samun sabani sai kuma tsananin fushi wa tsananin kishi a alghaira kishi ɗabi'a ta ɗan adam maza da mata duka suna yin kishi akan abu da suke kauna da waɗin miji ne ko wani abu da kuma ba zai yiwu a hana mata yin kishi ba Allah bai tsara su don ba sai dai ya zama kishi ki kira yin shi a bisa mizanin da addini ya yarda da kuma mutunci wato abin da ake cewa ma'aruf abin da aka sani a mutunci idan ko kishi ya tsananta to zai zai haifar da matsala shi ne ba da ba ki ji mijinki wata buga mishi waya ko ki ga yaba wata murmushi ko ya zo kiran sunan ki ya manta ya faɗi sunan wata ko kuma kin taba sanin labarin wata mata shi da ta mutu ko wata budurwar shi da bai aura ba wata ma 'yan ce aka haifa ta haifi ƴa aka sa ma ɗan sunan wata tsohuwar budurwar mijin aka yi ta rigima ma'ana ya taɓa yin wata budurwa sunan ta hafsa yanzu kuma haifa mishi ya zai sa ma ɗan suna hafsa shi kenan rigima rigima ta tsananta don ne za a samu sunan wacce misali to irin waɗannan matsaloli da kishi a bisa ɗan ƙanƙanin da ne zai haifar da rigingimu da yawa za ka za ki kishi ki shi a harkance wanda bai wuce riganin shari'a ba kamar a yanzu za ki ga ana samun rigingimu da dama suna biyo bayan tasirin wato kishi sannan akwai al-ikhtilaf bil huwiyya wal adat sabanin bambanci da ke samuwa sabanin al'ada ko sabanin wato ra'ayin ra'ayi a rayuwa idan aka yi aure mata da miji al'adun suka bambanta ma'ana ba kabila ɗin suke ba ko ba al'ummar su ɗaya ba idan ba su ba a hankali ba wani zai hankali sabari su ko kuma sabani akan kowa ga abin da yake so a tun da ka misali irin abincin da suke so su in ba su a akai ba yana san irin abinci kaza ita ko ba ta sani yana san irin shiga kaza ita ko ba ta irin wannan shiga yana san irin harka kaza akwai mijin da misali irin yan boko wanda bai so in za ku fita anguwa ya gaki irin wannan shiga kin lulluɓe ko ina din nan da niƙafi da tafa hannu da safan ƙafa kin saka wani gilashi ko ba a ganin kome ba ya san. in an ji kuma abokan shi za a ce shi cikin ko ce ko ba za ta fita da jaraba kin ga sabanin ra'ayi yanzu ba wana magana waƙe da gaskiya a ciki ba a abin da zai haifar da rikicin dole a dinga rikici a irin wannan ke kira ganin fita babu hijab fasikanci kuma haka ne shi kuma yana gani ya za ya fita da gini haka a lalube to wannan ka haifar da zaɓari shi ma sannan sai kuma ikhtilaful aulawiyya wato sabani ta fuskar cewa kowa yana da abin da batu da ke ma priority me abin da ya ɗauka mafi muhimmanci da kuma ke abin da kika ɗauka mafi muhimmanci ke abin da yake muhimmanci a wuce shine kullum ki je islamiya ki je ajin hada a sama da lahadi ko ki je ki ɗauki lanta a fce ko kuma ah, abu makamancin wannan shi kuma yana so ne a dinga fita ana zuwa mr ana zuwa ana ɗan shan shawarma wata gida ana ɗan kallon ah, ah, hausa film arewacin kudin nan ba a daga kafa Ke kuma za ki ga cewa kina yin wannan to ai haka ki za ta dinga samun matsala za ki zo wani shagon kawai ya warga ta to kinga abubuwan masu wato abin nan a priority abin da kwaya ɗauka da muhimmanci wani abin da ɗauka da muhimmanci kawai shine kasuwanci shi sana'a shi zai je wuna a kasuwa ko ofis kuma ya dawo ya dawo da lissafi ko ya zo ya buɗe kwamfuta ko ya ɗauko takardu ya ta lissafi yana buga waya ke kuma wata gina kina so a zauna a ɗanyi tsira a ci abinci tare da sauransu wannan ma babban sai yakan iya kawo sabani haka nan al-ijhad fil amal tsananin yawan aiki wanda musamman ga mata wanda suke ma'aikata ma'aikaciyar asibiti kuma malamin makaranta ko 'yan kasuwa wanda kuma mafi yawan mata yanzu aiki suke mafi yawan mata zai musamman wanda suke tsakanin shekaru talatin da biyar zuwa kasa yanzu da aiki suke saboda wannan bala'i da tura sai kawo mutane ko ina ka je malamin makaranta mata ne 'yan kasuwa mata ne eh, ma'aikatan asibiti hadith dira haras to yanzu an ta ma mata har suna zuwa suna aiki a construction site inda ake gini za ga mace injiniya masu aiki mace aiki hakka mace ɗan kwadago balantana kuma mata lauyoyi da mata nan. to idan ta je ta gama wannan aikin ta sha wahala mukaddara nurse ce ta je ta yi aiki ta kwana ta wuni a cikin asibiti tana kula da marasa lafiya ita zo gida ba abin da ta yi wajen na kulawa tana so ta yi bacci shi kuma so ta kawo mai abinci yana so ta saurare shi sai ta ga cewa ya takura mata da wani za ce daga nan sai a fara samun rikici da sabani shi yana ganin ba a cikin lokacin shi ne fa ya ara mata take ba tana wani aiki amma kuma yanzu aiki yana nema ya zama ya fi shi muhimmanci malamin makaranta duka dawo ta kwaso takardun yara ta ba su assignment to ta kamaki ko kuma a ce za a tafi abin da za a tafi wani course ko za a tafi retreat ko za a je excursion duka dai aikaci ne ma mijin lokaci wannan yana jawo rigingimu shi ma sannan a cinye mafi yawan lokaci a wajen gida ka ba mu akshar sauka tarihin kai ya zama cewa mafi yawan lokaci kina cinye shi ne a wajen gida an wuna islamiyya an wuna a wurin abin nan karatu an yi kaza an yi kaza sai zama tsora lokaci kankani ya rage wa mutum ko kuma su ma mutum ya zama ta bangaren shi yana samun wannan matsala rayuwarsa ko kuma irin aikin da yake ko kuma irin al'adar da galibi mazan hausawa suke da ita cewa ko an dawo aiki karfe hudu ba za a shiga gida ba za a je a zauna ne a majalisa a cigaba da kira ana shan tea ana cin balangu ana sauraron rediyo ana tattaɓa wayoyi ba wanda zai shiga gida ko doka ta ɓaci ake zai bayan isha wasu ma sun sha ne na dare sannan za su shigo gida wannan mugu al'ada tana taimakawa ita ma wajen kawo rigingimu a gida gaba sai kuma muhakatul ghayr kwaikwayon wani ki ga wata tana yin wani tsarin rayuwa ki tsaki kwaikwaye ta shi ne abin da ya faru da Umar dan Khattab da ya da labarin cewa sanda suke Makka matan su suna jin magana su gaba daya da aka dawo Madina fa idza nisa'un yace kunna ma'asharal quraish nadlibu nisa'an mu quraishawa mun kasance mu karfin matan mu faqadimna al ansari fa idza qawmun tadlibuhum nisa'un da muka zo kun an tsarawa saboda su kuma duka abin da ne abin da ake ce gudun ta ce gaba ɗin su bai za ƙaunin sai mun ga wasu mutane taglibu hun ne samu mata su bukar musu fata fika na yi a kunna min adadi ko min da adadi fa'in alsa sai matan makka suka fara koyon halin matan madina da yau kan matan madina su koyi wancan halin halin kirkin sai su suka ɗauki na banza sau da madina za ka haɗu da abu mai kyau da na banza to ne na banza ke ɓata mai kyau ma aka haɗa ruwa mai kyau da ruwa mara kyau ke su zama duka mara kyau za ka sai matan madina suka fara koya matan baka mugun hali ce ba tabbija ainihin mijina kaza wallahi bai isa ba sai suka fara koya to kwaikwayon tsarin rayuwar wata sawa'un a ce matan wani mijin ne kishiyar sauri kenan ko kanwace a tsaye a gidan mijin da can daban ko wata makwabciya ko wanda kuke office mate ko malamin da kuke kan a tare da a makarantar firamare kar ki take wata koya miki tsarin da ake rayu da miji kowa ya nashi kowa ya rayu akan nashi tsarin in kika je kina kwaikwayon na wata za ki haifar da kanki matsala don mutum ku ba yin da ya kowa da halinsa kowa da tsarin sannan akwai daga ciki akwai at-haqiyya raina miji raini idan ya zama ta bishi kuɗi ko ta bishi ilimi ko ta fi shi dangantaka wannan yana jawo rai mutum ya zo ya auri mace ta fi shi ne kamar da muka faɗa da farko ta yi hajja ta yi islamiyya ta saurari karatu na malamai iri daban-daban ta je lakcoci ta wajen shekara sha biyar tana bin malamai tana sauraron su malam za'afar mahmud adam su malam albani su malam mai shago su dr abdullah gadan kaya su malam musa asadu sunna duk malaman da ake yayi su kowa tana jin karatun shi ya za yi kai kuma tun da ka tashi kai kowar kasuwa kake zuwa dole da dinga raina za a faɗi abu kankani a musulunci ka san shi ba sai ta ce Allah raba mu da auren jahili shi ke daga na an samu matsala to wannan yana jawowa ta fi haka ta fuskar dangantaka danginta ko su ya fi gidan kai mutu ko kuma ta fuskar wadata babanta ya mutu ya bar gado mai yawa ko 'yan kasuwa ce ko ta yi wannan karatu ko ko na zamani ta samu aiki a wani wuri mai gwani tana jin albashi mai nauyi duk wata sai kuma kana tamanin da wasu yan matsabban ka haka kana kana yawo kana sai da gwanzo to shi ka samu kuɗi da mata to sai zan akwai rai shi za malamai suke cewa a kula da wato abin nan kafa a wajen aure kowa ya aure kilinsa saboda ka a samu irin wannan matsala sannan akwai tasiri na al'aqari wal asdika tasirin yan uwa ko abokai yan uwan miji ko yan uwan mata ba abokan miji ko abokan mata suna yin tasiri da rayuwar auren kamar irin uwan miji ko miji yana da wasu yayi mata waɗanda galibin su hala ba zawarawa ne wajen su sun mutu ko sun kasa zama aure an sake su zo su ta kawo matsala a gidan auren su ta ziga a akan cewa wannan tana takewa da yawa ya kamata a mata kishiya ya kamata a zama ta ka'idoji wannan yana kawo rigingimu ita kuma ta fara faɗa da su ya ce tana faɗa da mamashi ko tana faɗa da yan uwan shi duk abu ya rikici haka kuma abokai su ma suna iya canza mutum tunani ta bangaren miji ko ta bangaren mata sai kuma na ƙarshe a cikin lissafin da zai shi ne yawan ƙorafi komai aka miki a cikin sai yi ƙorafi komai aka yi ce ba daidai ba duk abin da aka kawo cikin ce ba irin shi ba ne, komai da aka so cikin ce wannan ya kwana wannan wannan waken da aka zo ba mai kyau ba ne, wannan a tafa ai da buki wannan hankalin da ka zo ai an daina yayi irin shi katin da ka saka mun ya za ka samun katin ni ba na gudu da ke su ba na yankiyar da su ka san na daina amfani da gudu komai komai aka wacce ta yi korafi an su doya da suka wannan doya babu yan ne da ke wannan hanyar tara da su ba na san irin ta wannan ko mun gani in yi zama komai kina yin korafi a kan shi da abun korafi da ba na korafi ba shi kenan daga nan su ku fara rigima da musu ya yi wa masu albarka a ganin ku da tunanin ku da abin da kuka sani kun fi sanin wannan matsalolin shin waɗannan abubuwan da gaske akwai su na tsara a kan gaba irin su din da wasu ma za ku iya ƙarawa ko to ya rage mai tunanin da ya mafita game da waɗannan matsaloli to a ɗan uwa masu albarka a kullum mutane a cikin matsalolin rayuwarsu suna tunanin mafita to akwai hanyoyin samun mafita iri daban-daban wani lokaci mafita akan neme ta kuwa gwargwadon tunanin shi ko tarbiyyar sa ko rayuwa yanzu yin wannan matsalolin na aure akwai hata consultant wato ƙwararru a akan harka aure wanda ake zuwa gun su ba mutane shawarwari akwai wanda suka karatu mai zirfi a sociology ko a abin nan conflict resolution ko makamancin su sun san halayyar dan adam sun san da ake warware jimu har yanzu sun kasa samu da mutane mafita sannan akwai kuma al'adu da ake yi irin al'adunmu na da za a ce komai ya faru a ce ki hawa ya tana yin yaji ko ta zo gidansu kawo kara baban ta na dawowa zai ce tashi ta koma ba zai saurare ta ba za a sake a daga bakin ta ba wata ma a kan idan iyayenta mijin zai zazzage ta ko ya buge ta amma haka za a kyale shi a ce ai mijin ki da ki hakuri zaman aure hakuri ya gada da haka ake yi ku tambayi da tawaga zan ba ku labarin cewa da haka ake ba a sauraron ya idan sai yaji ko mu kika da ake za a ce ne da kyau ta hakuri wannan ma ya kasa haifar da mafita Za ku abin da ya zama wajibi mu kuma zuwa ga yashi shi ne mu kuma zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala wato alqur'ani da yake sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu sune ne ne abin da qur'ani da sunna suke mana tanani a matsayin mafita a matsayin yadda za a samu waraka daga irin wannan rigingimu da shi ne nake son ɗauko mana wasu ɗaiɗaiwan hadisai bayan wasu ayyana alƙur'ani wanda a cikin su yi tunanin cewa za a iya samun mafita game da mafi yawan wannan rigingimu na kasa su zuwa gidan duk akwai abubuwan da ake son a yi matsalin da kuma abubuwan da ake so a bari wato abubuwan da ya kamata ki aikata da kuma abin da ya kamata ki daina aikatawa wanda su taimaka wajen ki samu salama a gidan aurenki a daina kawo ƙarar ki zauna lafiya da mijinki don ki samu tsira duniya da lafiya a cikin abubuwan da ya kamata mace ta dinga yi don ta samu wasan salama da zaman lafiya da mijinta na farko akwai wato kamar guda hudu ko biyar abu na farko shine ba a zau da bilma'aru biyayya ga mace ki dinga zama da biyayya ga mijinki a bisa abin da bai saba wa shari'a ba domin biyayya tana zama dalili na kiyaye rayuwar aure ka karfafa kauna da kuma sanya a samu fahimtar juna kuma ta ja mijinki zuwa ga kyautata miki kamar da Allah yake cewa a rigarun guna alal nisa ki imani da wannan aya cewa mijinki mai gidanki ibn kathirin da yabo fassarawa yake cewa ar-rajulu qayyimun alal mar'ati ai huwa ra'isuha miji shugaba ne ga mata wa kabiruha kuma oga ne gare ta yace wal hakimu alaiha sanan mai mata hukunci ko wa mu'addibuha idza awajjat kuma shi ne mai mata ladabi idan ta karkace za ka ke da cewa mijinki shugaba ne gare shi mai gida ne sayyidina ne gare shi idan da ma shi kina bashi mutuncinsa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Ahmad da Ibn Hibban suka fada wanda Sheikh Al-Albani Muhammad Nasir Din rahimahullah ya inganta shi a littafin Adabul Zifafi ta Sunnatul Mutahhara manzon Allah yake cewa alaihi salatu wassalam idza sallat al-mar'atu khamsaha وصامت شهرها وهكذا فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي ادخل الجنة من أي أبواب تخشي وذا الله يشي إذا ما تكي صلى تبو راجع تي أزمت رمضان تكيا يفرج صدق دول قرنا sa'annan sai wajen biyayya ranar alkiyama za a ce mata zo ki shiga aljanna ta kofa da ke gada ba shine falalar biyayya ga mijin za a ce ki shiga aljanna ki zabi uba da ke gara kin ga wannan ba ƙaramin falala ba ce har ila yau a cikin a riwaya ta limamin bayani wanda shekul albani rahimahullah ya inganta ta a cikin littafin irwabu da zalili fi taqlidi ahadith manar sabil manzo Allah sai zai ke cewa law kuntu amiran ahadan an yusda li ahadin zairin Allah la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya wani sujuda wanda ba Allah ba da na umarci mace ta dinga yi wani sujuda yanzu Allah ya ce ya ci gaba da cewa wallabi nafsi muhammadin biyadi la tu'addi al-mar'atu haqqa zawjiha hatta tu'addi sorry la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha annabi ya ce na rinki da Allah wanda ya baki hannunsa mace ba za ta iya biyan hakkin Allah ba matukar ba ta biyan haƙƙin mijinta ko mun sallaki da azumi in dai mijinki baya jin daɗin rayuwa da to Allah baya son wannan ibada annabi ya ce walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatalin lam tamna'u da miji ne mu bukatar ki alhalin kina kan sirri na abun hawa to bai halatta ki ce mishi a'a wannan rike ya tabbata ce da ana neman ki da ki zama mai biyayya ga mijinki abu na biyu ne siyanar da irbin zauji wal muhafazati ala malihi wa waladihi kiyaye mutuncin miji da kiyaye masa dukiyarsa da kuma ƴaƴansa Allah ya ce fasalihatu qanitatun da lil ma fa hafizallah ko a wuri mata na gari qanitatun malamai suka ce a'su masu biyayya wanda hafizatun da ghaibi malamai suka fasara cewa shi ne wanda take la ta san Allah ila gairi ba ta tunanin wani miji ke mijinta ba ta ganin wani miji ya burge ta ko ta dinga tunanin ina ma da mijin wanda ne mijinta ko ta dinga tunanin cewa wallahi wani ma ya fi ta iya kai ya hula ko ya fi shi iya magana ko ya fi shi iya jida da iyali kar ki dinga tunanin wani miji ke mijinta sannan aka ce walau bi nazarati nazarati muriba ko da da kallo ne wanda zai zama akwai wato a raibu a cikin shi akwai shakku ko wata kalma wadda ta nuna ainihin wato farfasa kace ma wani ballantana ta alƙawarin gabuwa da wani ko ta aikata wani kafin sannan bai halarta ga masu da ci mutuncin wani abu na iyalan mijinta ko dukiyarsa ba kamar da limamu a mutu a kan haka a هكا الشكر الثاني إنك shi على سنة صحيحة abu na uku ne ta kula da shi'ur ɗinsa tunaninsa da damuwarsa dole ke kokari mutum ke dinga ganin shi a kyakkyawar kama da kyakkyawar ado da sakin fuska kar ki bari ya dinga jin magana mara daɗi daga baki ki duk magana da zai mai daɗi ce magana ce ta mutuntawa da girmamawa ya zo a cikin hadisin al-imamu al a cikin shabul iman da imamu da sai a cikin asun kubra wanda hadisi ne shi ma sahih manzo Allah ta tsare yake cewa bana ba ku labarin matan ku wanda za ku zo da su aljanna ba suka ce muna son wannan labarin sai ya ce su ne alwadudu wadudu al-aqudu mace mai kaunar mijinta wata kuma take amfani ga mijin al'aqudu ala zawja allati idza ghadiba wacce idan ya yi fushi mijin ja'at za ta zo gare shi wata da kuya da hafiya ne ta kama hannun ta a cikin hannun shi kun mata kudu suka ce da shi la a zuku wallahi ba zan yi bacci ba hatta karga har sai ka haƙura ta ta ranko ba a gaba gare shi ta ba shi haƙuri a cikin riwayar al'imamu annasa'i da ahmad wanda malam albani nasiruddin da shi da ahmad shakir sun inganta wannan riwaya albani ya hasana ta manzo Allah sai kuma yake cewa ayyun nisa'i khairu aka tambaye shi wata mustafa alheri sai yace allati idza nazara ilaiha tasurruhu idza nazara in ya kalle ta ya ji dadi a ransa wa tuti'uhu idza amara in ya ce ta yi ta aikata wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha ba ta saba mishi game da kanta ko dukiyarta bima ya karau hatta dukiyarki mijinki yake da ta cewa akan ya zai ita karki dinga yin gaban kai akwai wani mutum mai suna asma'u dan kharija wanda ji ne cikin mutanen kufa da zai kai ma ɗan shi za ta yi aure yake mata nasiha yake gaya masa wata kalmomi masu muhimmanci ga abin da yake ce mata yake ya bunayya yake yata innaki kharajti min al-ushi alladhi fihi darasu yau zaki fita a gidan da aka haife ki fasirti ila firashin lam ta'rifi zaki koma inda baki sani ba wa qarinin lam ta'rifi da abokin zama wanda baki saba da shi ba fakuni lahu ardan yakun laki sama'a ki zame masa kamar kasa sai da miki kamar sama wa kuni lahu mihada yakun laku laki imada ki zame masa kamar abin shimfidi sai wato amata ki zama baiwa gare shi ya kullaki abdan sai zama bawa gare ki wala talhati karki yawaita wato korafi da naki, fayata kallaki sai ya guje ki wala tubahi an karki dinga nesa da shi fayan saki sai ya manta ki yace wa in janami faduni min in ya kusance ki ki kusance shi wa inna a aiki idan yayi nesa da ke famudi an sai ki kyale shi ki bar shi har ya wuce wa hafazi anfahu wa ainahu wa sar'ahu ki kiyaye hancinsa da kunnensa da idansa kar ya ji sai kanshin da yake so kar ya gani sai abin da yake so kar ya ji sai magana da yake so wannan na cikin zamu yawo da yake abu na hudu daga cikin abin da ake neman ki shine yi wa mutum hidima a gidansa a duk da yake akwai sabani mai yawa kai ko ya halal ko wajibi ne ko ba wajibi mace da girki ko ta yi wanke wanke ko kaza amma duk wannan sabani ne tsakanin malamai ba ruwan shi abin da aka sanya al'ada al'ada shine cewa mace tana aiki a gida wannan shine al'adar duk duniya kuma da duniya yanzu da aka waye gari an canza ta gaba daya ya zo a cikin hadisai da yawa cewa matan sabai suna yin aiki asma'u yar umay radiyallahu anha matan zubairu dan awwam Allah ya kara musu da tana ba da labari game da cikin muslim da wata riwaya a cikin bukari da musulun cewa mijinta ta ce ba yi da komai sai dokinsa wanda yake hawa ya je ba yi da bawa ba yi da komai ba shi da gida ta ce da haka ni ne nake yin komai a gida tana ba da labari take cewa ya aure ni ba yi da dukiya ba yi da bawa ba yi da komai ni nake zuwa in ɗebo wa dokin harawa ko ciyawa ni nake wa dokin wanka ni nake yin nika nika irin na dutsen nika ta ce ni nake zuwa da ɗebo ruwa ni nake kula da gonarsa ta ce kuma gashi ko abinci bai kya ba ta iya yin gurafa ba ce don haka sai wasu mata ne bakwabta suke taya ta mata abinci ba ta samun lokacin yin abinci kuma manzo Allah ya taba garin ta ɗebo wannan ma wannan doki harawa bai hana ta ba ma'ana ce gudun yana da mota kira ki wanke ta kira ki wanke roba ruba nan ki shi wanka tsaf ki wanke kayan shi ki goge ki taje mishi kan shi ki mushi polish a takalmansa komai za shi ya san da shi da ya kamata idan ki haka za ki samu lada da yawa dan ta samu daraja a gumbin jiki amma wajen hatta hatta ka ba ta iya dauko mu da ya dauko da kanshi abinci margari a ce, shi gayi nan ka je ka ɗauka wannan yana cikin bukhari da muslim cewa mata suna yin aiki fatima yar ma'aiki radiyallahu anha wa alaihi wa sallam tana yin aiki a gidan mulki har haka da ya kanta har ta roƙi manzo Allah sai ya ba ta bawa ya hana ta kuma sai dai ba ta salati take ta ci gaba da wannan salati ya a yi ina fata muna ganewa ya masu albarka abu na ƙarshe da gaske abubuwan da ake neman ki da ki a gurguje lokaci na ta shi ne ki zama abu na ƙarshe da ake guji da nuna mashi girma da wafa'i ne takaba idan mijinki ya rasu wajibi ne ki mashi takaba takaba da tana nuna zuwa ga girman mutunta mijin da kuma bin umarnin shari'a wata mata ta taɓa roƙon manzan al a bin tumali ta roƙi manzan Allah da alaihi a san cewa mijinta ya mutu ba shi da gida ba shi da komai ya su ta gidan ɗan uwanta gidan iyayen ta ta kaba har annabi ya ce ta ke, sai ce a dawo da ki sai take tambayar ta me kika ce ma ce ki koma gidan da mijinki ya mutu ya bar ki ta kaba ta ashirin wa ashara kamar da qur'ani ya ambata karamar cewa wallazina yatawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا في سورة البقرة أبو نبي daga cikin da ya kamata ki ne wanda waɗancan da ya kamata ki aikata akwai kuma abin da ya kamata ki guje mawa wanda za a zauna lafiya a gidan aure na farko shine da'a da aka ce aiwa muji da'a tana kewaye da abin da yake ya tabbata a shari'a la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq da kuma hadisin inna mabba'atu fil ma'ruf wani yana cikin bukhari da muslim wancan kuma yana cikin sunan musnad da imam ahmad da muzan na limamu abul qasim tabarani dukkan misali sai ne ingantattu cewa ba a ba mutum sa'a sai abin da yake ya tabbata a shari'a da haka in yi umarni da abin da yake ya saba a shari'a ba za a mishi biyayya haka nan a wajibi ne ki guje wa cutar wa mutum ki guje wa cutar masa da magana ko da aiki ko da cin mutuncinsa ko da wulakantawa ko da gulmansa ko gulman mahaifiyarsa ko ɗan uwansa ko kuma da rai a cikin hadisin da Imam da ya rawaito daga Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa dirsan da wata mata a duniya ta cutar da mijinta matar shi a aljanna daga cikin hurul A za ta dinga cewa qatalakin lahu Allah ubangiji ya tsine miki albarka yake dinu inna ma huwa dakhilun alayki ai wannan mutum ba kore a wurin yushaku an yufari in yufara kake ilai muna nan muna jira ya rabu da ke wajen ki ji mun tsinuwa sai aljanna ke miki ba idan an an ce iyaye za su tsine miki zaki tsoro ku ya kamata ki ji tsoron tsinuwa daga lahira ta da tafiya kina zaki ga abin ki ya lalace ko miki ka taba babu albarka a cikin saboda kina tukar da mijinki sannan ya zo a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga Abu Umama manzala ta su da yake cewa mutane guda uku kallon su ba ta wuce daidai sai tunkunan su salatatul lati jawu salatuhum azana ba ta wucewa daga cikin su akwai bawa wanda ya bude ba uban gidansa daga cikin su aka ce wa qur'atun batat wa zawjuha alaiha saqifun da mata da ta kwana mutum tana fushi da fita da aka sai kun guje ma wato a fushin miji wannan shi ma shine gaba ta kenan guje fushin miji gaba ta a guje ma butulci kufranun ashi wanda manzala ta ce yake cewa a ra'aitun nara fa ra'aitu aksar ahli hannisa na je na ga wuta inji manzala ta ce kuma kai dake cikin bukhari yace na gano musu yawan mata da cikin gidan wuta mata ne a ne mafi yawan yan wuta mata ne a wata riwaya mata da masu kuɗi sai mata suka ce manzala ta ce saboda mene ya da ke cewa saboda kuna mutunce ma alherin da aka yi wani alheri ko dai miji ko mahaifi ko makamancin su ya zo a wata riwaya cewa ta kurnar ashira don ya zama al'ashir ismul jinsi ne ke zama ko miji ko uba ko kuma al'ashir ya zama miji kawai annabi yake cewa lau'a a hasanta ila ila wannan dara sun mara'at minka shay'an la qalat ma ra'aytu minka khayran qat wannan yana sa a samu taɗewa sannan a cikin hadisin da imamu bayan ke fitar da hakim annabi ya ce la yakuru Allah ila far'atin la tashkuru zawjaha wa la tastadri an Allah ba zai kalli matar da ba ta gode wa mijinta ba ki saba da yin miji godiya duk abin da ya baki ki ce na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara arziki mata masu hankali sukan zauna ma haka na kawai suka gode wa mijinta. kai wala na gode maka da baka aure ni ba ya sani aiko wallahi na gode maka Allah ya saka maka ni iya ma ka au iya ka aura na kai ma wallahi na gode ubangiji Allah ya kara maka daukaka Allah ya ji dan mahaifa Allah ubangiji ya haɗa da kai har aljanna ki ta zuga shi kina mushi kirari ko mun gane sai ya dinga jin daɗin zama da ki yana mutunta ki abu na biyar shine an hana kike ce miji ya sake ki annabi yace a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud daga sahabi Thawban radiyallahu anhu annabi yake cewa ayyu imra'atin sa'ala zawjaha talaqa min ghairi ma ba'din fa haramun 'alayha ra'ihatul janna duk mata ta mutu baki tace a take ta bara ba tare da wani laifi ba to Allah ya haramta mata kaishin aljanna wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kusan on daily basis mata suke wannan za ta dinga yi mushi galati da challenge cewa in ka isa ka sake ni mana in ka isa in ka haifi a cikin wanda ka sake ni idan idan ba zana aka aka je ka baka sake ni mata suna faɗa wa mutane irin wannan maganganun to da dama ana faɗa kuma an sake da shiga tana da dama to kin dai abin da manzo Allah ya ce a duk da yake malamai suna faɗa cewa idan ya zama daga ci akwai kintarwa ko akwai matsala to babu laifin tana iya neman a sake ta dan amma ta bi ka'idar shari'a shine sai an bi abin nan wato kwaba sun haka min ahli haka min aliya ke shawara da iyayenta ko malamanta ko na gaba da ita idan suka gamsu kan cewa lalle wannan auren babu alheri a cikin sannan za a iya cewa a sosai ka sannan na gaba shine haramun ne an hana mace ta hana mijinta ya ji daɗin rayuwar shi da ita ta ƙi shi ta ƙi zuwa wurin kwanciyarsa ko ta dinga mushi abin nan wato ta dinga ba ta yarda da shi ta ga dama ko ta tsaye ta ga dama a cikin hadisin al-Imam Bukhari da Muslim daga Abi Abu huraira manzo Allah yake cewa idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashi falam ta'ti fa bata ghadbana 'alayha la'anat al-mala'ikatu hatta tusbiha idan miji ya nemi mace ta wurin kwanciyar ta zuwa ya fushi da ita to mala'iku za su dinga tsine mata har gari ya waye sannan abu na gaba da aka hana shi ne ifsha'u sirrul jima' ta ji tana bada labarin alaƙar da ke tsakanin da mijinta wata ranar mun Allah sai da kai kare maza da mata yana musu wa'azi a cikin hadisin al-Imam Ahmad sai yake ce musu ya kuma za hala da ku na zuwa ya bada labarin abin da ya shi da matarsa suka shi yace ya kuma ta hala kuma kuna zuwa ku yi ko suka shi sai wata mata take cewa ita asma'u ke take cewa wallahi innahum la yaf'aluna ya manzo Allah wallahi alai sai annabi ce karku sake mu misalin haka kamar misalin shekani ne da shekaniya da suka gamu suka yi zina kowa na kallon su daga cikin abin da aka hana wanda ba a so ki a matsayin ki na masu aure shine bai halatta ki azumi ba na nafila alhalin mutum ke yana gari sai da izinin litinin ne ko alhamis sittu shawwal ne arafa ne wane ne ayyamu dini ne kowane azumi ne ba za ki yi shi ba sai inda izinin mutum idan ba kika ɗauka, idan mutum ya yake ki karya wajibi ne ki karya ya zo a cikin hadisin bukhari musala ta sanar yake cewa <coughs> la yahillu imra'atin an tusuma wa zawjaha shahidun illa bi idhni baya halatta ga wata mata ta azumi mijinta yana gari fiye da izinin sannan an hana mace abu na gaba da aka hana shi ne mace ta je ta dinga tuba kayanta a gidan da ba gidan mijinta ba wannan ma annabi yayi inuwa akai da yake cewa ayyu ra'atin naz'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqa Allahu anha sakra duk matan take cire kayan da cire hijabin ta ko ta yi tumbur a wani wuri wanda ba gidan mijinta ba kamar yanzu a zamanance idan mata suka je irin shaguna da ake musu gyaran ciki za a yi mata gyaran fata ko gyaran faratu ko gyaran gashi ko wani abu maka musa ko za a yi mata masajin za a yi mata tausa ita ce ta ita cire kayan ta daga ita sai sai on da waya haka suke ko su shiga su gidan wanka kuma kamancin shi to wannan Allah ya ya ya ya Allah shi ma zai ya ga shamaki da ke tsakanin shi zai tona mata hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi irin wannan abubuwan da dama suna nan da yawa amma a lokaci ya kure kwarai da gaske ba zai yi kai karshen su don haka ina so da cike muku da wani hadisi kwaya ɗaya ko guda biyu aka ba da labari game da Imam Ahmad ya fitar cewa wata mata ta zo gumin zalla sallallahu alaihi wasallam bayan ta gama bukata ta jira ta sai yake ce mata a za ku ba'arin an ko kina da miji ta ce eh, ina da miji sai annabi ya ce to ya kuke da shi ta ce to suna yin iyayi na wajen biya mashi bukatun su ko biyan abin nan damuwar su ce amma dai ka san ya manzo Allah mazan ne wallahi sai korai ko ta na bana iyawa sai annabi ya ce mutu ku dai fanduri ki dai kokari ki duba ki kokari dai ki duba tsakanin ki aina an ki bin a wani matsayi ciki fa innahu jannatuki wa naruki shine aljannati shine mutaki wannan shine abin da ya kamata ya zama a cikin yana miki eko yana yin wato yana a cikin kullum ke koyo shi cewa aljannaki da mutaki in kin gyara shine aljannaki in kin bata wutanki ina faɗa duk waɗannan maganganun suna cewa ina sane kuma na san kowa ma yana da cewa maza suna da matsalolin da suka na mata sosai ɗan suke sosai dan me za a tara mata su kan musu fada haka to amma saboda shine mawdu'in magana amma tsakai da Allah mu maza matsalolin mu suna da yawa dole mu faɗi gaskiya a kan kanmu galibi a mafi yawan rigigimu da ake a gidajen aure maza ne ba su da gaskiya a cikin rigima goma wata kila guda takwas maza ne ba su da gaskiya ko da a ce idan an zo rigima matar tana yin abin da bai dace ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-imamu tabarani yake cewa annabi ya ce bai halarta ga wata mace ta shigar da wani gidanta ba da izinin mijinta ba bai halarta ta fita ba da izinin shi ba kai bai halarta ta fita ba ko da a ce ya ba ta izini amma ba da jin daɗin rai ba sai annabi ya ce wala ta hata zilu firashahu wa in kana azlama minha kar ta kaurace wa gadansa ko da shi ne bai da gaskiya to ko da a mafi yawan lokuta mu ne ba mu da gaskiya amma ku kuma kuka zo sai ku yi kuma ku yi wato kuramar cuta da cuta ba ku yi fa abin da yi a san fa idan da fi bai na kawai na ku a ka ana huwa shi da ka yan uwa masu albarka iyayen da sauran masauraran na wa kaina nasiha da kuma kuma ta cewa kowa ya kokari ya ga yayi abin da yake shine gaskiya shine kai. ina cewa kuma haɗa yau na san ban wa wannan maudu'i haƙƙinsa ba saboda kwarewar lokaci da kuma yanayi ah, amma ina fatan nan abin da na faɗa abin da yake daidai ubangiji Allah ya sa mishi albarka kuma Allah ya ba mu dama aiki da shi wanda yake kuskure ko kuma harshe ko karancin ilimi karancin fahimta ubangiji Allah ya taimini da ku gaba ke da Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin tarayya auratai da muke matsalolin da suke cikin ubangiji Allah ya kaure su waɗanda suke sun riga sun zama sun zama mana jiki to Allah ya ba mu haƙuri da juriyar ɗaukar su kuma Allah ya ba mu ladan haƙurin da muke da mu. ko mu gane cewa a waɗannan a gidaje na aure to tushe ne na gidan al'umma bai yi wa al'umma ta rayuwa ba su da zaran an wargaza ku to kamar an wargaza al'umma da ke yake a ina nika guriya ta musamman ga 'yan uwan da suka yi a suka haɗa wannan muhadara su ne kuma da yusuf lawal yusuf da sauran masu taimaka musu ubangiji Allah saka musu alkhairi Allah ya zama gaba gare su Allah kuma ya sanya musu ikhlasi ayyukan da suke na da'awa da yada ta da karantarwa babu shakka su rike aiki mai wahala aiki kuma wanda yake mai kunci amma kuma mai tsananin lada idan sun dage akai idan su rike Allah ya saka musu alkhairi ko kuma iyaye mu mata wanda suka taru suka faru wannan muhabara ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka muku alkhairi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarku da zuriyarku da ƴaƴanku da sirkanku da bayanku ubangiji Allah ya mai muku bayanku Allah ya sa albarka a rayuwarku kuma Allah ya sa ku zama masu biyayya ga mazajen Allah kuma ya sanya albarka a cikin gidajen auren ina faɗa wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk